أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن من اتقى الله وقاه فأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه عباد الله لقد أظلنا شهر كريم مبارك هو من أعظم منن الله تعالى العظيمة وفضائله الجسيمة على عباده إنه, إنه شهر رمضان الشهر العظيم والموسم الكريم المبارك يتلقى فيه المؤمنون دروسا عظيمة وعبرا جليلة وعظات بالغة ولهذا عباد الله ينبغي على العبد المؤمن الحريص على سعادة نفسه وفوزها في الدنيا والآخرة أن يستفيد حقا من ذلك الموسم الكريم وأن يستفيد من عبره ودروسه وعظاته التي لا تعد ولا تحصى وأن لا يكون حظه من ذلك الشهر بما أداه فيه من طاعة وقام فيه من عبادة بل ينبغي عليه أن يكون متلقيا لتلك الدروس العظيمة والعبر والعظات التي يتلقاها المؤمن المجد في موسم الخير وشهر الفضل وشهر رمضان المبارك عباد الله إن شهر رمضان مدرسة تربوية جامعة للخير يتلقى فيه المؤمن من العظة البالغة والدروس النافعة ما ينشط من خلالها في عامه كله جدا واجتهادا ونشاطا في في طاعة الله عز وجل ولعلنا في هذه الخطة نقف وقفة ومرورا بشيء من هذه الدروس إن من دروس شهر رمضان العظيم شهر رمضان العظيم أن يعلم المسلم أن وجوب الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات محله شهر رمضان وأما الصيام عن الحرام فمحله طيلة عمر الإنسان فالمسلم يصوم في أيام شهر رمضان عن الحلال والحرام ويصوم طيلة عمره وأيام حياته عن الحرام وذلك عباد الله أن الصوم في اللغة الإنفاق عن الشيء فامتناء العين واللسان والأذان واليد والرجل والفرج عما منعت منه من الحرام هو صيام من حيث اللغة وهو واجب على المسلم مدة حياته وطول عمره أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لتلقي هذه الدروس والاستفادة بها في هذا الشهر المبارك وألا يمر هذا الشهر على كثير منا أو على أحد منا بلا فائدة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa musulmi bayan godiya ga Allah ta'ala da salati ga ma'aiki annabin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ina jan hankali na da hankulan ku mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu sani cewa lallai dukkan wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai tsare shi kuma Allah zai shiryar da shi zuwa ga mafi alherin al'amuransa na duniya da kuma na addininsa. Ya ku bayan Allah, lallai mun shiga wannan wata mai girma, wata mai daraja, wanda yana daga cikin mafi girman kyaututtuka da kuma baiwa da Allah ta halaye wa ɗan adam sako wannan wata da ake kira watan Ramadan. kuma yana daga cikin falalolin Allah wanda ya yi wa ɗan adam masu girma lalle ya bayan Allah mu sani wannan wata mai girma kaka'a ce tatsinkar abin da Allah ta'ala ya aje a wannan wata na alheri ta hanyar ayyukan alheri waɗanda Allah ke ninkawa mutum abin da ya aikata sakamakonsu sannan kuma a wannan wata mutum yake ɗaukar izina yake kuma wa'azantuwa wa'azi ne girma mai kaiwa matuƙa har zuci sakamakon abin da yake ɗauka na darussa da kuma abin da yake sauraro ta karanta alkur'ani da yake ya kamata dan bawa mumini wanda yake da kwaɗayi akan cin nasarar duniyarsa da la'irarsa to ya amfanu da wannan alherai da wannan makaranta ta watan ramadana ta zo da su ya ku bayan Allah wannan wata makaranta ce jami'a ce makarantar da ake ta tattara dukkan alheri da ɗan adam yake so ya samu mumini yake so ya samu na wa'azi iri-iri da rusa masu amfani wanda a sakamakonsu zai samu karsashi a cikinsu a cikin shekararsa baki ɗaya wannan darasin da za a yi masa da garan bawul da za a yi masa a wannan wata zai taimake shi wajen ƙarfafa alaƙarsa da Allah da ijtihadi da ƙoƙari wajen ɗa'ar Allah da kuma nisantar saɓon Allah wasu daga cikin waɗannan darussa da suke da alaƙa da wannan wata su ne taken wannan tattaunawa ta mu yau za mu bi wasu daga cikin waɗannan darussa kaɗan daga cikinsu mu ambata saboda lokaci ba zai ishe mu mu ɗauke su baki ɗaya ba daga cikin waɗannan darussa na wannan wata mai albarka musulmi ya sani cewa wajibcin azumi da aka dora masa a cikin yini wato daga fitowar alfijir har zuwa faɗuwar rana na wannan watan baki ɗayansa ya bar cin abinci ya bar shan abinci ya bar shan abin sha sannan kuma dukkan abubuwan da suke karya azumi ya bar su to mahallin wannan shine a cikin watan ramadana amma mutum ya ƙaurace wa saƙon Allah to wannan gaba ɗaya cikin rayuwar mutum ne kun ga abin da aka hana mutum ya ci ya sha yi amfani da shi a watan ramadana da rana abu ne da dama ya halatta gare shi to idan ya yi wata guda yana barin abin da ya halatta gare shi zai wata goma sha ɗaya abin da aka haramta masa ma zai masa saukin bari sai ya zama sakamakon sabon da ya yi na barin cin abinci da abin sha ko ya ya zai ji tsoron Allah ba zai ba dan karya karya azuminsa to so ake ya saba da haka sai ya zama a watanni goma sha ɗaya da zai rayu yana sha'awar wani abun da Allah ya haramta amma in ya tuna Allah sai ya fasa shi wannan karatun da aka yi masa a Ramadan shi ya tsora shi akan wannan tarbiyyar sai ya nisanci zina sai ya nisanci ƙarya sai ne sun sata saboda in ya zo yin su zai tuna cewa Allah ya hana masa wannan abun cikin rayuwarsa baki ɗaya to irin yadda ya saba da barin halal abinci halal ne da rana abin sha halal ne da rana zuwa wa iyali haram a halal ne da rana amma in watan azumi ya zo an haramta maka to in ka saba da barin waɗannan abubuwan da halal ne ma ka yi su amma an zaɓar maka wani lokaci an haramta maka to wannan zai sauƙaƙa maka abin da yake haramun a kanka a cikin rayuwarka baki ɗaya za ka ji sauƙin bari haka dai ake so ka ɗauki wannan darasi ya kai bawan Allah ka sani cewa dama ma'anar azumi a larabce shi a saurin ma'anarsa kamewa mutum ya hana kansa ya tsare kansa daga aikata wani abu inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima yawma insiya kuma da maryam alaihi assalam ta ambata cewa ta yi wa ubangijinta ba kance a yau ba za ta yi magana da ɗan adam ba sai ta kira abin sauman azumi saboda kame baki ne kuma kame dukkan ɓangarorin na don haka ya kai bawan Allah ka sani cewa idanka ya hana kansa kallon haramu harshenka ya hannu daga faɗin haramu kunnanka ya hannu daga sauraren haramu hannunka ya hannu daga ɗauka ko duka ko taɓa ko zub jini wanda bai cancanta ba ta hanyar haramu kafa kasta taka ta je wurin haramu farji a tsare shi daga aikata haramu ka waɗannan abubuwa an haramta su ne a lugar larabci dama an hana maka shi dukkan rayuwarka ba aka hana ka waɗannan abubuwa kuma wannan wajibi ne a kanka dukkan cikin rayuwarka in a watan ramadana ka saba da barin abin da yake ba su ba na halal to ai abin da aka haramta maka shi ya fi cancantar ka guje shi kar ka aikata ya ku bayan Allah balle Allah ta'ala ya yi mana baiwa da wannan ni'ima babba ta sako mana wannan wata wanda buɗe mana ƙofofi da alherai da yawa a ciki ido da Allah ya baka harshe da Allah ya baka kunne da Allah ya baka hannu da kafa da farji duka Allah ta'ala ya wajabta maka ka aikata abin da za ka samu yardar Allah da shi ya haramta maka ka aikata abin da za ka samu fushin Allah da su yana daga cikin mafi girman godiyar da za zaka yi wa Allah ya ba ka ido to karka kalli komai sai halal ya ba ka harshe karka zagi kowa karka ci mutuncin kowa karka yi kayya karka yi annamimanci ya ba ka hannu karka kashe kowa kar ka sashi dukiyar kowa duk abin da za ka yi da hannunka ya zama abin alheri za ka yi wanda zai kusantar da kai zuwa ga Allah ya ku bayan Allah ayoyi da yawa akan wannan a cikin alkur'ani bibiyar su baki kai ba zai wato zai ɗauki mana lokaci kuma wannan ba lokacin ta bai isa a faɗe su duka ba Allah ta'ala yana faɗi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bibiyi abinda ba ka da ilimi a kansa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula lallai da ji da gani da tunani dukkan waɗannan za a tambaye ka a kansu gobe kiyama gobe kiyama ita ce ranar da Allah ta'ala yake cewa al-yawma nakhtimu ala afwahihim a yau ɗinnan, nan za mu doɗe bakin ɗan adam ba tu a na aigigin hannayensa su za su yi mana magana wata a arjuluhum kuma sannan ƙafafun ɗan adam su ne za su ba da shaida a kansa bima kanu a akan abin da ya kasance yana wuta yana aikatawa sannan Allah ta'ala ya gaya mana yawma yuhsharu a'da'u Allah ila an-nar ranar da za a tada makiya Allah zuwa wutar jahannama fa hum yuza'un ba su hatta idan ma ja'uha har sai idan sun zo wannan rana shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu har sai sun zo a wannan rana abinda zai musu shaida shine jinsu Kunnan ka ya da shaida ka ji haramu ka ji gulma ka ji abin da bai dace ba idan ka ya bada shaida ya kalli kaza ya ɓuya a daki, ya kalli hotunan banza ya kalli bidiyon banza ya kalli abin da Allah ta'ala ya haramta wallahi duk jadda ka ɓuya a daki sai ran kiyama wannan abin ya fito ya ba da shaida a kanka babu inda za ka ɓuya za a gaya maka Abin da Allah baya so din nan sabu ya kai yadda mutane ba su sani ba amma Allah ya sani kuma shi abin da kai laifin da shi shine zai ba da shaida a kan ka gobe kiyama nan fatar jikinka fatar jikinka za ta ba da shaida ita ta aikata laifi kaza zina ne ko luwatsi ta ba da labari daɗin da ta ji ko kuma ta ba da labari babu inda za a yi kai musu da bakinka Allah ta'ala zai sa fatar jikin da ta ji daɗin ita za ta ba da shaida a kanka cewa ka aikata wannan zunubi ka kai bawan Allah ka ji tsoron Allah ka tsare kanka in an baka waɗannan darussa a watan Ramadan ka saba da barin halaliya to an ɗora maka kamar abubuwan da suke haramu a kanka dukkan tsawon rayuwarka ka yi ƙoƙari ka bari ko a ranan nan zancen bai kare ba Allah ta'ala ya ce wa kalu li juludihim shi ko su bayin Allah masu laifi sai su ce wa jikinsu wannan fatar jiki sai su ce da ita lima shahidtum alaina kan mai za ku yi mana shaida yau sai ka buɗe bakinka ya kai mai laifi ka tambayi fatar jikinka ce ta yadda muke da ke kuma sai ki ba da shaida yau a kaina haka nan ido haka nan kunne haka harshe ka gaya musu me yasa za ku ba da shaida a kaina qalu sai fatar jiki da sauran gaɓuɓɓa sai su ce an taqana Allahu alladhi an tsaka kulli shaida. Allah wanda ya sanya duk abu ne magana yake magana to a yau shi ya ba mu ikon magana a rayuwarka ta duniya fatar jikinka ba ta magana ka baya magana idanka baya magana baki da harshe aka sa su yi magana to a ranar kiyama Allah sai ya rufe su abinda baya magana shi za a ba wa umarni ya magana saboda Allah shi ne Allah Allah shi ne mai halitta kai tsin dama shi ne ya sa kai magana ba samun bakin ne yasa kake magana ba karfin ikon Allah ne sa kake magana to a ranar zai sa waɗannan fi magana su ba da shaida a kanka ku ji tsoron Allah ya bayan Allah a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya magana da Mu'az ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya dube shi ya ce ya Mu'az ni ko ina kaunar ka ina kanka. in ji manzon Allah ya ce wa Mu'az to wannan Mu'azun shi ne dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dube shi ya ce ka kiyaye wannan harshen naka ka kula da harshen sai ya ce ya nabi Allah ya annabin Allah ashe mu za a kama mu da abin da muke magana da shi maganganun nan da muke yi a tsakaninmu a majalisa a social media ashe za a tambaye mu a kai ba zancen banza ne kawai ya tafi shi ke nan haka ba za a tambaye mu a kai faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce na ka muka. kai ko mahaifiyarka ta yi wajinka an yi hasara kai kanka sai ce ya mu'az shin akwai wani abu da ce shi ne ke sanya a kifa mutane zuwa wutar jahannama akan kan fuskokinsu akwai abin da shi ne sababin shiga wutar jahannama irin harshe ai babu abin da ya kai harshe buɗe wa mutane ƙofofi da sababin shiga wutar jahannama Allah ya tsare an ya kai bawan Allah ka kiyaye harshenka ka kire ka kuma kiyaye gaɓuɓɓanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu cikin hadisin Abu Hurairah yana cewa man faqahu Allah sharra ma bayna yahyayhi wa sharra ma bayna rijlayhi dakhala janna dun mutumin da Allah ya tsare shi sharrin abin da ke tsakanin wato lefan sa guda biyu shine harshe da kuma sharrin abin da ke tsakanin kafafunsa abin da ke tsakanin cinyoyin shine farjinka duk wanda Allah ya tsare shi daga sharrin waɗannan to Allah zai shigar da shi aljanna don haka ya ci bawan Allah Dukkan mu mun sani wallahi a zamanin da muke ciki babu wani abu da yake ya fi zama sharri ga bawa irin waɗannan abubuwa da bakinka da farjinka mafi yawan laifukan da ake yi da za su kai mutane wutar jihar jahannama da wannan gaɓuɓɓan guda biyu ake yin su abin da ake da sauran gaɓuɓɓa bai kai wannan ba lissafa abin da ake yi da baki da cin mutunci da ƙarya da annamimanci da ashariya da haɗa mutane faɗa da ƙarya da abubuwa tsayawa na ƙarfafi da za a yi wa ɗan adam bari bai ci ba bai sha ba bai gani ba a cuce shi da baki ake yi da baki ake neman abincin da za a haɗa mutane kuɗa ta hanyar da baki ake karya a kasuwa da baki ake abubuwa da yawa to haka nan farji wane ne bai san irin laifuffukan da ake yi ta hanyar waɗannan gaɓuɓɓa wanda su ne sababin kai mutane a jihannama ba Allah ya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi har yanzu من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت وليقل خيرا أو ليصمت وان ده إيمان يتألى دلانا الكريف هو يفعل الهيري ان بحك بيشوه كم حكا تقلوك تتكذو لك بوك أباكين تتكوز كبتون أبو أسوشيال ميديا كم ألا كتاكة بيخنك وانن أبين دلان بحك الهيري يقول شرد in alheri ne ka ci gaba in sharri ne ka fasa wannan abin da zan rubuta in yaɗa shi a cikin al'umma gaskiya ne ko ba gaskiya ba ka yi tunani kuma gobe kiyama duk abin da ka in hannu ne ka yi amfani da shi kai rubutu to sai an kafa maka shaida da shi gobe kiyama Allah ta'ala ya kiri mu Allah sallallahu alaihi a wani hadisin ya ce المسلم man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi shi musulmi shine fa wanda 'yan uwansa musulmi suka kubuta daga harshensa suka kubuta daga hannunsa kuma ku tuna hadisin muflisi muflisi wanda zai zo ran kiyama na aikata aikin alheri sallarsa ta cika gaba ɗaya sallarsa ta rayuwa da ran da ya balaga har ran da ya mutu sallah tsaf an masa hisabi an bincika ta cika daidai wa daidai sa na ramadan tsaf ya yi haji ya fi da zakka da shahadatu Allah ila illallah barra a bakinsa amma sai ya zo ran kiyama ya yi wa wani kariya ya shi dukiyar wani ya zagi wannan ya yi wa wannan kazafi sai a ɗauki waɗannan ladan sallolin da ya yi da azumi da haji sai a sarba wa mutane sai a ba su saboda haƙƙin zalincin su da yi. yayi musu ƙazafi ya sace musu dukiya ya zub da jini sai a ɗauki ayyukan nasa da suka cika a rarraba wa mutane to don Allah bawa Allah ka tambayi kanka wanda rashin hankali ne ya kai maka matuƙa yadda kai a duniya kana zagin mutum ba son kake ba amma a lahira ka yadda a ɗauki ayyukanka na alheri da ba shi ko ba kai tunanin wannan abun ba shi ko wannan ba ka san ka ɗauki takobi ka sare shi ka ɗau gariwo ka cika ka cuce shi ka saci dukiyarsa saboda zalunci amma gobe kiyama ayyukanka na alheri za a ɗauka kif a bashi kai kuma ka tashi a tutar babu kuma a ɗebo zunubansa sai a loda maka kuma a sa ka a jihannan Don dan mai shi yanzu ba za ka tsaye kanka ba kar ka yi amfani da bakinka ta inda bai dace ba kar ka yi amfani da gaɓoɓin jikinka ta inda Allah ta'ala ya haramta ya ku ɗan uwa musulmi lalle a cikin wannan wata akwai darussa kuma lokaci ba zai isa duk mu bi su baki ɗaya ba dole ne mu tsaya a nan yau da kullum a cikin wannan wata kullum zancen da za mu yi yana da alaƙa da yadda mutum zai amfani wannan wata ne mai albarka kar ka bari ya fita ba a gafarta maka ba za mu tsaya kan hadisin manzan Allah su wasu lima da kuka sani kullum shekara muna ambaci. ya zo zai hau kan mumbari mumbarin manzan Allah su wasu lima mataki ɗaya biyu uku da ya hau kan na ɗaya sai aka ji ya ce amin da ya hau kan na biyu aka ce sai aka ji ya ce amin da ya hau kan na uku sai aka ji ya ce amin sai ake tambayar manzon Allah sallallahu mun ji kana amin amin menene ya faru sai ya ce mala'ika jibrilu ne ya zo ya ce duk mutumin da ya rayu da iyayensa bai zauna da su lafiya ya yi musu da'a da kyautatawa ba har suka mutu to ya taɓe ya yi hasara ka ce amin in ji mala'ika jibril shi ne manzan Allah sallallahu alaihi na biyu wanda duk aka ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa salati ba shi ma yayi hasara ya tafi kace amin sai aka ji ya ce amin na uku wanda ya rayu a watan Ramadan watan ya shiga har ya kare bai aikata abin da zai jawo sababin a gafarta masa zunubansa ba ya ban lokacin ya wuce ya yi hasara ya taɓe ka ce amin shi ne aka ji manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗi wannan amin din don haka ya kai bawan Allah kai kokari da karanta alqur'ani da zikirin Allah musamman karanta alqur'ani ya fi kowanne zikiri a wannan wata duk da cewa sauran zikirori suna da muhimmanci to amma ka daure ka mai da hankali wajen karanta alqur'ani ka yi sauka adadin yadda za ka iya in Allah ya kai mu mako na gaba za mu tattauna a akan alqur'ani da alaƙarsa da watan ramadan da yadda za ka ribaci wannan wata wajen karanta alkur'ani da yadda za ka yi da kuma irin abin da ya kamata ka bi na bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan mataki muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu dacewa a wannan wata Allah ya sa muna cikin waɗanda za a yanta Allah ta'ala ya karɓi ayyukanmu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 ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta ya Allah muna roƙonka rahamarka muna roƙonka tausayinka muna roƙonka ni'imominka ya Allah duk abin da zai tsaga mana hankali da ruguza mana zamantakewa ya sanya mana saɓani ya sa har mu kasa maganin al'amura ya Allah muna roƙonka Allah yi mana maganin Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah duk waɗanda ko a cikin ƙasan nan ko daga waje suke shirya su zo su lalata mana ƙasa su yaƙi addinin su yaƙi tarihin su yaƙi mutuncinmu da darajar ya Allah muna roƙonka karka ba su dama ƙarfi a ƙarfi sun fi mu ƙarfi amma ya Allah ba su fi ka ƙarfi ba ya Allah muna roƙonka Allah ka mana maganinsu Allah ka ne da sharru su kansu duk abin da suka kulla na ƙarya da ƙarere abubuwan da aka zuba na ƙarya ya Allah muna roƙonka Allah ka bayyana su su zama ƙarya a idan duniya Allah ka sanya gaskiya ta bayyana duk wani sharri da aka kulla kuma a ciki Allah ka warware shi ya Allah muna roƙonka tashin hankali da yake aukuwa a bangarorin wannan ƙasa ta kashe-kashe da zub da jini da satar ɗan adam da hana noma da hana zumunci da hana walwalar rayuwa ya Allah muna roƙonka Allah ka dakatar da wannan abu masu aikata wannan abu ko don neman mulki ko dai ko don neman duniya ya Allah muna roƙonka Allah ka hana musu abin da suke so Allah ka jefa razani da firgici da tsoro a cikin zuciyarsu inda ba za su iya kada cutar da kowa ba ya Allah ka sa rashin haɗin kai a tsakaninsu Allah ka za su fi amfani da makaminsu su kashe kansu Allah ka hana sake cutar da wani musulmi da kuma duk wani wanda yake zaune a wannan kafa ta mu ya Allah ka bamu zaman lafiya Allah kuma ka kinsa adalci da sanin ya kamata a zukatan wanda ka kora musu amanar jagorancinmu a wannan kafa Allah ka ba su adalci Allah ka hana su zaluntar mutane Allah ka ba su tausayi Allah ka sa su waiwayi abinda ya dace su aikata ce. duk abinda za su aikata duk ka zauna lafiya Allah ka ba su ikon su aikata Allah kuma ka taimaki ma'aikatan tsaro duk abinda suke da wahalhalu da suke sha wajen kwantar da damuwa da tashin hankali Allah ka sa su ci nasara a kai duk masu kawo tashin hankali Allah ka sa waɗannan bayan Allah su ci nasara a kansu ya Allah ka sa mu ribanci wannan wata ne albarka Allah ka sanya muna cikin yantattu da Allah zai yanta daga cancantar wuta zuwa cancantar aljanna Allah su kafi ayyukanmu karatun alƙur'aninmu sallar tarawihinmu sadakarmu da namu bayar ya Allah ka kimsa wa waɗanda Allah ya ba su hali tausayin al'umma su taimaka musu ya Allah ka sanya wannan rayuwa ta zama mai sauki a kan al'umma wahalar rayuwar nan da ake sha ta wahalar abin da za a ci wahalar abin da za a sha wahalar walwala ta rayuwa ya Allah ka sauƙaƙe mana ita Allah ka kawo mana mafita dukkan abin da zai zama alheri Allah ka saukar mana da shi abin da yake sharri kuma Allah ka kace mana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله